Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Ga labaran mai karantawa sarfil hashim gumel shugaban amurka joe biden na shirin shawo kan shugabannin kasashe bakwai mafi karfin tattalin arziki a duniya kan wani shiri da zai iya samar da lamuni hannu na dala biliyan hamsin ga yakin ukraine ta hanyar amfani da riba daga kadarorin rasha da ke cikin cibiyoyin hada-hadar kuɗi na kasashen yamma shugaban na amurka yana son takwarorinsa na g7 su amince da shirin a taron su na gaba da za a yi a Apulia na Italiya wanda za a fara a ranar goma sha uku ga watan Yuni. Amma kafin ƙawayen na G7 su nufi taron dole ne a fitar da bayanai da yawa daga cikin shirin wata maje shirin na Biden ya shaida murya Amurka. Idan aka amince da shi za a iya bayar da lamuni a farkon watanni masu zuwa. Yawancin kusan dala biliyan 280 na rasha da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na yamma suka rike sakamakon mamaye wadda moscow ta yi a shekarar 2022 cikin turai mafi yawansu a belgium da faransa da kuma jamus sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken zai koma gabas ta tsaki a ranar lahadi da fatan shawo kan isra'ila da mayakan hamas su amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka tsara domin dakatar da fadan tare da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma samun karin agajin jin kai a zirin gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Juma'a ta ce babban jami'in diflomasiyyar Amurka zai jaddada muhimmancin Hamas ta amince da kudirin tsagaita wuta da ke kan tebur wanda aka zayyana a jawabin shugaban Amurka Joe Biden wanda ya a makon guda da ya gabata. Wanda ya yi kusan kama da wanda Hamas ta amince da shi a watan da ya gabata. ziyarar ta ta kwanaki uku za ta hada da masar da isra'ila da jordan da kuma qatar ziyarar ta baya bayanan da blinken ya kai yankin na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai har a cikin sauri tankunan yaƙi na isra'ila da jiragen yaƙin isra'ila sun yi lugudan wuta a tsaki da kudancin yankin cikin dare har zuwa ranar juma'a kamfan dillancin labaran reuters yanar kalto jami'an kiwon lafiya na kasar sun rawaito cewa akalla da 28 ne suka mutu labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta yi gargaɗin cewa nan ba da daɗewa ba adadin 'yan gudun hijira a sudan zai haura miliyan goma yayin da rikici a matsanancin yunwa ke yaduwa a faɗin ƙasar muhammad rifat shugaban tawagar iom a sudan ya rikira rikicin da ke faruwa a sudan a matsayin mummunan bala'i ya faɗa manema labarai a janeba ranar juma'a cewa yana magana ne daga bot sudan cikin cin zuciya da gaggawa a yau ni ba wakili kawai na hukumar majalisar ɗinkin duniya ba ni murya ce ga miliyoyin 'yan sudan waɗanda rikicin da ke faruwa ya ɗaiɗaita rayuwarsa har abada an wargaza iyalai da al'ummomi sun lalace kuma an dakatar da rayuwarsu yau mutanen da wannan rikici ya shafa yana da yawa in ji shi daga ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke da cibiya amurka a iran tana yin allah wadai da wata kotun kolin ƙasar iran saboda tabbatar da hukuncin kisa da aka yanke wa malamin kurtawa mamusta muhammad kazinijad saboda hannu a zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a shekarar 2022 kan mutuwar matashiya mahasa amini da 'yan sanda ke da hannu Kazanjad mai shekaru 45 malamin musulunci ne na sunna daga birnin Bukan na yammacin ƙasar Iran an tsare shi a ƙarshen shekarar 2022 saboda yin jawabi ga taron masu zanga-zanga. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalawa alheri ya wurin naku lafiya lau mai gida biyu ya new york <laughs> wallahi new york gabu nan ke sai dai har muna nan muna jimami haka yake haka yake hmm. na san abin da ya kai ka new york wannan karshen makon sabili da wannan rashi da aka yi ba ma Eh. al'ummar kasar Ghana kaɗai ba ga mu mashaya baki ɗaya amma eh haka ne na fura gaskiya ne haka <laughs> haka yake mashaya na fura to hmm. zuwa an jima za mu yi mika gaisuwa ta musamman ga iyalan ita hajiya aljanna da aka da muka fi sani da mai fura dan eh, aljanna haka yawwa to bari mu bude babin da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan fukuma da na damilare domin auren 'ya'yansu su da alfred Fukuma da kuma Olusegun Damilare a Kambi waɗanda za a ɗaura ma auren na ranar 29 ga wannan wata na Yuni da karfe 9 na safe a majami'ar LCCN da ke Jimeta Yola jihar Adamawa. A kuma yi walima da karfe 12 na rana a zauren Aliyu Mustapha ba fa namu ba. <laughs> ba na sokoto ba ke wannan na <laughs> eh. <laughs> jimeta ne a a na hmm. jimeta ne ba wannan ɗakin taron ba na aliyu mustapha sokoto ba ne na aliyu hmm. mustapha jimeta yola ne allah sarki ba shugaban sashen hausa ba to za a yi wannan ah, aliyu mustapha hall da ke jimeta yola da karfe sha biyu na rana to allah ya sa an yi adace ya ba da zuriya mai amfani da kuma haƙurin zaman tare sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga dr yakubu da abdullahi shirama a azare jihar bauchi domin auren ɗiyarsu da ake ɗaurawa yau dinnan asabar ah, allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan Reverend Shehu Musa Enoch da Yunana a Bauchi domin rasuwar ɗansu Gideon Yunana Shehu Musa. To Allah ya ji kansa Allah kuma ya ba dangi duka jimirin rashin Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Amin Sai wannan rasuwa da aka yi mana. eh to a kafin kai ga wannan bari na mika ta'aziyya ga alhaji tanko shantali da baba nura da kuma alhaji ibrahim da baban yara da alhaji shamuna da alhaji haruna abubakar da muhammad amin muhammad mai riga na aburwa wanda ke zaune a nan birnin new york da iyalan gidan na abarwa a birnin kumasi na rasuwar wato yayansu kuma babansu alhaji musa haruna na aburwa da kuma ɗansa wato abbas muhammad da matarsa hajiya hannatu wanda dukkaninsu suka rasu a makon da ya gabata wato alheri wannan rasuwa ya zo da abin al'ajabi dangin tsoho ne ya rasu wato ya rasu ana an zo ana zaman karɓar ta'aziyya an yi wuni ɗaya wuni na biyu to shi wannan ya tashi zai je gida da matarsa da mashin da yake tafiya sai ya dora matarsa akan mashin bayan sun tashi da yamma za su wuce gida kawai suka haɗu da hatsari su ma ajalin su kenan shi sa wannan iyali na na aburwa aka yi rashin mutum uku haka shi yasa abin da ya faru kenan a makon da ya gabata to Allah ya ji kansu da rahama ya kyautata makoma kusa kuma wannan duka jimin rashi wannan amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan sharu na gayya da gidan sarkin sharifai na Kano da iyalan gidan Sidi Baba da gidan sarkin Hausawa Ankara da gidan sharifai na Accra da Kumasi da kungiyar 'yan kasa ta nan Amurka da sarkin Kado Alhaji Tanko daga Accra na rasuwar sarkin hausawa na nan new york alhaji musa siri na gayya wanda aka fi sani da alhaji bature na gayya wanda allah ya masa cikawa a jiya juma'a to allah jikansa da rahama ya kyautata makoma to sai kuma wannan ta'aziyya ga iyalai da yan uwa da 'ya'ya na hajiya sa'adatu mai furan an aljanna wanda ita ma Allah mata cikawa a wannan mako a birnin New York bayan yar gajeruwar jinya. Muna fata Allah jikanta da rahama ya kyautata makomarta kana ya mata sakayya da ayyuka na gari da take yi wanda al'umma suka mata shaidan haka gaisuwa ta musamman ga 'ya'yanta wato baba alhaji bashir da yake kumasi da kuma abubakar bashir da faisal bashir da kuma sharif bashir da kuma dan uwanta wato alhaji lukman abbas mai spring water wanda su duka suke zaune a nan amurka to allah ya ba iyali duka baki daya hakuri mu ma allah ya kara mana hakurin wannan rashi da muka yi amin to baba ka san kwanan baya ba ma a cikin wannan shekarar na yi hira da ita a shirin kallabi allah sarki inda ta bani mm. tarihin rayuwarta da yadda ta shiga wannan sana'a da inda sana'a ta kai da dai har muka ba da shawarwarin kamar yadda muke faɗa a shirin kallabi eh, kullum eh, hmm. a shirin idan mata suna sauraro za su eh, samu sanin baki da ke akwai da kuma dabarun ko dai sana'o'i ne ko wani abin da zai inganta rayuwarsu to ina tsaman zai dace mu dan gutsura wannan hira gaskiya ni ne hajiya sa'adatu mai huran 'yan aljanna daga birnin new york an haife ni a kasan ghana na zo america na da kamar wurin shekara talatin kenan a america insha allahu to me ya kawo ku america da zuwanku na farko kin zo aure ne ko makaranta ko kuma eh, me ya shigo da ku amurka shekaru sama da talatin da suka wuce gaskiya aure ya kawo ne mai gidana ya kawo ne nan kamar dai wurin shekara ashirin da aka yi mana aure kamin dai mu zo eh, nan ga kasan to masha Allah rayuwa american dai shi mu ci alhamdulillah don an zo dai ana na ana dabara ana rufa siri ana samun dai abin da za a taimaka ma juna. Da kika zo Amurka shekaru talatin da suka wuce tun da zuwanki ne kika fara wannan sana'a ko kuma ba mu tarihin wannan sana'a taki da ta yi fice aka san ki ko ina da fura aljannan nan. Gaskiya da na zo dai Amerika mm, ba huran na fara ba. Akwai aiki dai da nake yi daga baya ne ina cikin aikin to dama ni gida kamar abin da ya kama sana'an kunu kayan abinci abinci dai haka gida dama ina yi shi yasa da na zo kuma ina aikin shi ina huran kaɗan kaɗan to muna da waɗansu 'yan uwa nan da in yayi suke kira suna neman hura to akwai wani shago na baba guwanmu ya yi yakin eh, san mutanenmu mm. ana zuwa zama wurin to shi yasa in ya yi she in yi waɗansu na so she in yin baye she a je da shi da yake yan uwa ne masu alheri su waɗannan masu shago na mm. baba mm. shi suka ce mina jasa da kina yi kina kawowa nan da yake mutane na da yawa na? za mu yi ta sayar miki shi na ce to ba damuwa da haka na fara cikin shagon babat nan kadan kadan shi mai shagon dan ƙasa afirka ne dan ghana ne mutumin ghana ne mm. ana ce mai zakari da shi da dan uwan shi sunan shi isu to a kansu na fara kadan-kadan suna taimaka min za ni aiki shan yin kawo ajiyu ne kamin fito aiki sun sayar wanda ya saura shi mu doki mu sa cikin firiji to kadan-kadan haka nan dai to akwai shago kusa da su shagon hulanawa ne kayan mm. nama ake sayarwa da kayan abincinmu na afirka mm. she masu shago da yake wurin su nake sun kayan milkin da nake dama horon da shi mm. da nonon da nake damawa duka saushe mai samari guda ya ce mina ajiya wurin gada kike kike kawowa nan da kina bamu muna sayarwa nan an fi sai ma da wurin da kike kaiwa wurin baban na shi na ce mai to dalilin haka kenan shi na yi na ba wannan son to duk wanda ya sai karshe abin da ya bunkasar da kasuwancin huran mm. kin san dai shi ubangiji ba yanda zai yake inda arzikin ke yake haka ubangiji da taimakonsa da taimakon jama'a masu sai suna sha suna kuma ke zuwa sosan africans suna ce musu a ah, baku da hura sauce a ai ba hura garin ya sauce akwai wura to su waɗanda ke sin wuran suna sha su ke zuwa suna min tallar store she su kai nomba na wurin hmm. su bayi ina nan wo masu store she su kira ni da su she su ce sun ga wani ya zo musu tallan wura shi da suna so in yi ta yi na basu suna sayarwa hmm. to kadan kadan inda batun hura ya bunkasa kenan. Ban kwana masoyina na jikan hajiya aljanna Allah ya sa ta huta Allah ya kuma kyautata namu karshen Allah ya ba da duka jimurin wannan rashi. Amin sun amin. Mutuwa na da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta da hawaye don ta matsu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya mi sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa ta yi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kuma matso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bin zaba bashi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya da na yi in ce duniya sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laila ilama iyalina motocina gidajena arzikina duka na basu da ni sheli kafani ba takalmi makabira za a sani kabari yam a aje bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai a yi addu'a kuma waɗannan gaishe-gaishe da suke mu baba bari mu fara da wannan gaisuwa ta fito ne daga maimuna matar aliko auta kafinta yalwar gindin akwati barikin ladi jihar filato najeriya wadda take so a isar mata da gaisuwarta ta sada zumunci zuwa ga amina lawal barkeji da hafsatu iliyasu yakubu digawa sai aisha matar usaini dangote karasuwa jihar yobe da hajara gidado tempo fulanin gindin akwati da aishan lawal bin hambali ɗan dan silba sokoto sai habiba matar jt love g kanduna da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da raunat isa muhammadu a gwarmaji da hajiya aisha matar ba koji direba gindin akwati sai hajiya hadiza ranar kura to sai kuma wannan gaisuwar abal ya huce da ta fito daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe nigeria ya ce gaisuwar abal ya zuwa ga nazifi ibrahim rigar malam shagari da babaye gambo da madarar nijar da umar baban yaya sabon gida da kuma sani mai lange-lange ya wuri da bashir mamman dan ina kadisau sai kuma gaisuwa zuwa ga aminu adamu malam maduri da abubakar kawu girgir da kuma saidu abdullahi da maturu da yusuf bazuka mai leda bololo da tukur harka rijau da mudassar sani birnin kebbi ya ce ina gaida baba gana alhaji da buwa unguru da baba gana alhaji ciyawa cakal da muhammad ibrahim karasuwa da fatan sun tashi lafiya To Ahmed kamar yadda muke faɗa baba kullum komai kirkinka ba ka game kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun zaradin fulasu rijiyar lemo mazaunin akra kasar Ghana wanda yake so a gaida mishi da Nafisa Haruna Eruja sabon layi da sharifa sule ejura da atulayi ibrahim Atibobo. da hajiya oh, sale eh, ajura nan da Atibobo. da ajura, ajura gari, gari ne cikin jihar ashanti to da ayatulahi ibrahim Atibobo can garin ku baba haka da hajiya sale roma kai na ta faɗa kana ta gani inda ake kwarai hanya har fara har yaki aikuwa sha kumasi hmm. da abu abu kumasi abu abu eh to da aisha isyaku abu abu to abu abu unguwa ce eh unguwa ce a cikin kumasi Yawwa to da hmm. ajiya da Aisha ku Abu Abu ashe wannan ya san gane kwarai. A haba ada batu. Ai da ji da ji <laughs> hmm. da nuri da Nuriya Zakari Baku Baku kuma sunan wata unguwa ko? Eh Bako kenan Bako. Can arewa. <laughs> Da Nuriya Zakari Bako sai na na Farida Maman Zara da Gomba Line. Eh da Gomba Line haka. da gwamnati eh, <laughs> to da fata an tashi lafiya ka kai na gwamnati gida ka kin kai ni gida ina ganin ko ina yanzu to da fata an tashi lafiya to baba yau bakon da muka raka ne ya dawo shi dan eh, eh, bakon da muka turakin jaggebe baba hmm. yau shi ne ya sake shigowa wannan ya bakunta wannan zauren da kuma kamar yadda ya saba kullum da tsarabar buhun labari. Allah sarki. Ga turakin je gefe. Labarin mu a yau shine mai taken babu kyau sabo da mahaukaci. Wato wasu abokan juna ne da bazan fare da baka ne wanda suke sana'ar ɗinkin tela. Ainihin suna makwabtan juna titi ne tsakanin su shagon wannan yana kallon shagon wannan. Ana haka sai wani mahaukaci yake biya ta layinsu. su in ya zo sai suna ba shi sadaka shi ba kano a nan shagon sai ke ɗauka ko kuɗi ko abinci ko abin da ya sawaka ya ba mahaukaci shi kuma tela ba zan fare sai ya bari sai mahaukacin ya wuce ya ɗan tafi kaɗan ko ya je ya same shi ya ba shi sadaka abin da ya sawaka ko kuma ya aika yaro ya kai masa ana haka har shi mahaukaci ya fara sabo da wannan tela ba kano tela ba zan ya ce masa wane ba a sabo babu kyau sabo da mahaukaci sai shi kuma sai ce masa haba ko ba ku da tausayi mutum yana ci lalura kaza kaza kaza kaza ana haka ana haka har ko yaushe mahaukacin ya zo inda ya tarar da shagon na tela kano buɗe to ko baya nan sai za sai ya jira shi ya zo ya bashi abin da zai bashi sannan sai ya wuce ana nan sai su wannan tailolin biyu sai suka samu ɗinki mai yawa na ɗinka kayan 'yan makaranta wanda aka ce ana son cikin sati ɗaya suka dukufa da aikin ɗinki ba dare babu rana to bayan sun kammala washe gari tela Kano ya tara bashin bacci sai zo ya shimfiɗa shagonsa yana ta bacci mahaukaci ya zo sai tare da mai gidansa yana bacci sai ya zauna tutela bacci ya yi bacci sai kudaje suna shiga cikin bakinsa shi kuma hukacin sai yana kore masa guda da guda sun shiga cikin bakin malam da bakano yana bacci sai mahaukaci yana kore masa guda a'a ana haka sai kawai kwakwalwar mahaukaci sai ta nuna masa tunda yana kore kudajen da suna dawowa ya gara ya kashe su eh, gaba ɗaya su huta ya huta don saboda su daina shiga ma mai gidansa a cikin baki kawai sai je sai samu dutse sai bari sai da kudajen nan suka taru suka cika bakin tela bakano yana bacci sai ya ɗauki dutsen nan ya maka masa baki da niyyar ko zai kashe masa kudaje tela yana bacci kawai tashi zaune daga ba sake faduwa ya suma aka ɗauki tela sai asibiti duk ya zuba masa da haƙura da tela ba zan fara ya je kai masa ziyara ya same shi asibiti sai yake gaya masa cewa to wane kaga zance na ya zama gaskiya na gaya ma babu kyau wato abin sabo da mahaukaci to gashi yanzu duk ya zuba maka da haƙora sai yaya kenan Allah ya sawaka wannan shine ƙarshen labarin namu na yau kafin wanda zai biyo masa baya sai an jima sashen hausa na biyo mai magana shi abdullahi jangebe buraken jangebe a huta lafiya. baba kaje aka ce wai aka ce mahaukaci a cikin hauka ma mahaukaci yana nuna ya san abin da yake in ba haka ba ya ne ya san ya saba da cewa kullum ya zo nan zai karɓi abinci <laughs> har yana so ya zama mishi mai gadi a da ba sa ma bukatar mai gadi kenan ni tun takin farko da na ji an ce ba ka ne da zan fari to na san za a sha kyafta <laughs> wannan za a yi za a yi za a yi <laughs> ta ashe dan ba kara ashe to shi yana gani kamar shi yayi wayo kenan eh. ashe wanda yake bin shi yana da telan da yake bi yana bashi daga nesa eh. shi ne fi kiba Abba ana <laughs> kuma muna godiya eh, matuka turakin jirgin da sai kuma ka sake ziyarta ba wannan zauren. Na ga hmm. malama Juli na ɗaga mana hannun sabini da aka tilas da birki da yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu da za ku kuma iya yin tokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.